بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار بايهاك يوم أسكالو لسولارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan yammaci na ranar litinin ko ranar talata ranar talata sha tara ga watan ramadan hijira ɗaya, wanda ya zo daidai da sha biyu ga watan biyar miladiya ishirin, cikin tafsirin na littafin Allah maɗaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul shu'ara a inda jiya muka tsaya kan aya ta da tara, cikin bayanin irin tattaunawar da fir'auna yake da annabi Musa alaihi salam dangane da sakon da ya zo da shi da abubuwan da yake faɗa da amsar da annabi Musa yake bayarwa mun ji inda fir'auna ta kai ya fara barazana da daukan mataki na ƙarfi qala la in ittakhadta ilahan ghairi yana cewa idan ka riki wani abin bauta ba ni ba la aj'alannaka minal masjunin zan sanya ka cikin waɗanda za a kulle za a rufe saboda hujja ta yanke masa ba zai iya ci gaba da tattaunawa ba sai ya koma magana amfani da ƙarfi wanda wannan shine hali na dukkan wani mai ɗagawa, dukkan wani mai ji da kansa yana komawa zuwa ga amfani da karfi yayin da ya gaza ije hujjar da ake kama sa ko ya gaza ba da amsa akan abin da ake tambayar sa ko ake fuskantar masa da aka yi ja kunnan annabi Musa da cewa zai sanya cikin wanda aka rufe anan yayi maganar rufewa a sijin saboda sun ce sijin na fir'auna kurkukun fir'auna kurkuku ne da yake ya fi kisa tsanani domin ana jefa mutum ne a ciki ba ya ji ta inda ba zai ji ba ba zai gani ba har ya mutu to don haka ƙarshe dai kurkukun yana kaiwa zuwa ga mutuwa kuma mutuwa ba wai ta farar ɗaya cikin sauƙi ba to don haka ya tsoratar da annabi musa da cewa zai rufe shi to amma za mu ji wace amsa annabi musa alaihi salam ya bashi bismillah قال فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فأت به إن كنت من الصادقين آية قال أولو قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين نعم annabi Musa alaihi salam lokacin da ya je Fir'auna ya faɗi wannan magana da cewa zai rufe shi sai yake ce masa qala yace awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wani abu mabayyani bayyananne qala fir'auna yace fa'ti bihi ka zo da hujja din zo da abinda da zaka zo da shi in kunta min as-sadiqin in kana cikin waɗanda suke da gaskiya anan zamu ga annabi Musa alaihi salam yayi wa fir'auna martani cikin karfin hali ba tare da tsoro ba ba tare da kallon wannan tsoratarwa da jan kunne da ya yi masa ba sai ya nuna masa cewa yanzu zaka rufe ni zaka rufe ni awalau ji'tuka bi shay'in mubin ko da na zo maka da wani abu mabayyani dalili bayyananne da mu'jiza gagara koyo kenan abinda zan zo da shi gagara koyo irin wanda annaba suke zuwa da shi wanda yake nuna gaskiyar abinda nake da'awa ko da na zo maka da wannan kana nufin zaka rufe ni ko da na zo da hujja qala sai fir'auna yace fa'ati bihi ka zo da wannan abin da kake fada in kunta min as-sadiqin in kana cikin masu gaskiya Ma'ana yayin da fir'auna ya ji wannan sai yake tunanin zai iya ja da annabi Musa idan ya zo da wani abu zai iya ka masa abin da zai bige na shi da haka yace ka zo da wannan abin bayyananne in kana da gaskiya cikin da'awarka a anan yace in kunta min as-sadiqin in kana da gaskiya ma'ana yana nuna fir'auna yana ganin har yanzu annabi Musa ba gaskiya yake faɗa ba don haka ya kawo maganar da sigar da yadda duk mai saurare zai fahimci cewa wannan ba mai gaskiya ba ne inda yana da gaskiya ya zo da shi to anan kuma za mu ga hikima ta annabi musa alaihi salam ta yadda ya kokari ya juyar da tsoratar wadda fir'auna ya masa zuwa ga a koma ta kawo dalili na wani abin da za a gani na mu'jiza danda ya biya tsoratar shi to sai ya zama abin da fir'auna yake so ya samu amma sai annan Musa sai ya kawar da wannan yace a'a ai abu ne na dalili da bayani in nazo maka da dalili bayyananne ko da na maka da shi zaka rufe ni wanda ba zai fir'auna yace eh zan rufe ka ba a wannan yanayi shi yasa yace to ka zo da shi in kana cikin masu gaskiya to me ya faru fa alqasa fa alqasa fa idan hiya su'banun mubin ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين to bayan wannan abin da annabi Musa ya faɗa sai Fir'auna yace ya kawo fa alqa asahu sai ya jefa sanda shi. idza hiya su'banun mubin sai ga ta zama maciji bayyananne a fili wana za'a dahu? ya ciro hannunsa fa'iza hiya bai za sai ga hannun fari kal min naziri na ga duk wanda suke kallo ma'ana a take annabi musa ya jefa sanda shi wadda take hannunsa ya jefa ta sai ta zan macijiya mai girma fa'iza hiya su'ubanun maciji mubin wani gurin allah allah ya subata ta da jannun shine irin maciji mai gudu karami anan kuma an subata ta da su'uban saboda an nuna maka tana da girma macijin yana da girma amma kuma yana tafiya irin ta ƙananan macizai ba tare da wani jinkiri ba to da ya jefa sandar ta zan maciji tana tafiya wasu ma uh, masu tafsiri suna cewa ta nufi fir'auna har sai da ya ji tsoro ya mai, uh, annabi musa da ya taimake shi kan wannan maciji ya illata shi wanda uh, annabi musa ya je kama sandar shi ta koma sanda sannan abu na biyu wani za a yadahu ya ciro hannunsa fa'iza hiya bai za sai ga hannun faririn naziri na ga masu kallo wanda dama can yana cikin ayoyin da aka bashi ne idan ya sa hannunsa cikin wuyar rigarsa ya ciro shi to za ga hannun ya haske ba tare kuma da alamar cuta a tare da hannun ba haske ne mai haskaka kuma babu cuta a tare da shi to ya nuna masa wannan hujjoji wannan dalilai wanda fir'auna ya ma to ga annabi Musa ya kawo to daga nan sai fir'auna ya ce me qala lil mala'i qala lil mala'i hawlahu inna hadha dhanun sayyun يريد أن يخرجكم من أرضكم بسجده فماذا تعمرون لكن فرعون قال للملأ حوله sai ya ce wa mutanen da suke kewaye da shi tunda a gaban mutane ne ake tattaunawa inna haza da sahirun alim kika wannan mai sihiri ne kuma masani ne yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya fitar da ku daga kasar ku bi sihirihi da sihirin shi fa ma za ta amurun to me kuke yin umarni fir'auna ya gaya mutanen da suke tare da shi wannan magana don tsoron kada su yadda da annabi musa tunda annabi Musa ce zai zo da hujja bayyananniya an ba shi dama kuma ya zo da ita kuma wannan hujja ta tsoratar da duk wanda yake gurin don haka fir'auna bai da wani abin da shi kuma zai iya nunawa ko zai iya gwadawa to me ya kamata yi sai ya jefe shi da wani abu na sihiri a baya ya jefe shi da hauka a yanzu kuma sai ya ce musu inna haza la sahirun ali ma'ana kamar wannan yana nuna cewa waɗannan mutane ba su gamsu annabi Musa mahaukaci bane tunda mahaukaci ba zai waɗannan bayanai ba sai fir'aun sai ya canza salo ce inna haza la sahirun alim wannan mai sihiri ne kuma kwararre a sihirin shine ma'ana alim da haka kuma mun san masu sihiri suna zuwa da abubuwan ban mamaki waɗanda ba kowa yake iya zuwa da waɗannan abubuwa ba kuma yayi wannan ne ya zo da wannan sihirin ne kullun dan ya fitar da ku daga kasar ku ya gaje mulkin ku da ikon da kuke da shi a nan ya jefe shi da sihiri wanda wannan dama ɗabi'ar duk makiya annabawa ne su jefe su da hauka su jefe su da sihiri su jefe su da waka da sauran maganganu daban kamar yadda alkur'ani ya ba mu labari a wurare da dama da ya mana labarin a annabawa ana jefan su da irin wannan kalmomi ko a jefe su da wauta ce wannan yana da wauta a tare da shi ko a jefe su da bata ko a jefe su da sihiri ko a jefe su da cewa waɗanda suke ba su da hankali ne duk haka aka dinga gaya wa annaba kamar da suratul araf ta fito mana da irin waɗannan bayanan shi ma na abin da fir'auna ya faɗa kuma wannan turba ce ta tun wani wanda yake kin gaskiya idan ya gaskiya za ta bayyana to sai kokarin jifan wanda ya zo da gaskiya ɗin da wasu kalmomi dan ya sa mutane su guje shi sai kuma ya ƙara da wani abu yuridu an yukhrijakum min ardikum manufar shi ya fitar da ku daga ku ta iyaye da kakanni bi sihirihi da wannan sihirin fa ma za ta amuru don haka mai kuke umarni a wani gurin cikin suratul arab yake cewa qalal mala'u min qaumi fir'auna manya manyan mutane daga cikin jama'ar fir'auna suka ce inna Haza, la sahirun alim wannan mai sihiri ne mai girma anan mu ga fir'auna ne sifata annabi Musa da sihiri amma cikin suratul arab ayat da muka karanta su mutanen ne suka ce inna haza da sahirun ali to sai malamin suka ce ya zamu hada tsakanin ayoyin sai suka ce yadda ayoyin suke shine fir'auna shi ya fara jifar annabi Musa da maganar sihiri su ma kuma sai suka maimaita wannan fada suka maimaita bayan fir'auna ya fada ya jefi annabi Musa su ma mutanen sai suka kara maimaitawa sai anan mu ga fir'auna ya ya dada fadan wani abu yana so ya ingiza su kan annabi musa cewa so yake kwace musu gari ta hanyar sihiri ba abin da yake so illa ya tara jama'a yayi karbi ya kwace gari dan haka fama fama ta amurun fama za ta amurun da me kuke yin umarni wannan alama ce ta rauni idan zama mutumin da yake da shi Allah ne yake da shi kowa karkashin shi yake yake da awar, ya iya komai kuma kaji yanzu ya dana ta fama za ta amurun da me kuke yin umarni to wannan ya nuna kenan ya gaza ya nuna kenan tun anan gaza fir'auna ta bayyana kuma wannan shine halin dukkan wasu masu dagawa za su sun kuyar da kai za su nemi agaji lokacin da suka shiga wahala idan kuma wahala ta wuce sai su da su ci da fajircin su za su kankan da kai lokacin da suke da bukata idan bukatar ta samu kuma shikenan su da su ci gaba da abin da suke to wannan hali ne ba na mutanen kwarai ba shi mutumin kwarai yana zama mutumin kware a lokacin bukata da lokacin da bai da bukata yana da kyawawan halaye a lokacin da yake da bukata da lokacin da bai da bukata da haka yana da kyau hatta a irin rayuwar mu yau da kullum mutane mu sanya mizanin mu da ma'aunin mu dangane da zaɓar shugabanni ko wanda za su wakilce mu ko wani makamancin haka dangane da halin mutum da ɗabi'arsa da yake kai tun gabanin ya zo yana neman wannan abin da yake nema ku duba Allah maɗaukakin sarki cikin abin da ya gaya wa kafiran makka lokacin da suke tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hauka ko suke tuhumar manzan Allah da cewa makaryaci ne Allah maɗaukakin sarki ya gaya musu cewa ai ya zauna a cikinku.' shekaru masu yawa inda makaryaci ne da kun san makaryaci ne inda mahaukaci ne da ya bayyana gare ku da haka kyawawan halayen mutum na gari wanda yake da su gabanin bukata shi ke nuna yadda zai zama gaba amma idan ya zama mutum sai da bukata ta zo sai da wani dalili ya zo sannan ya zo ya nuna bukatar shi ko ya nuna kyawawan halayen shi to babu shakka abu ne mai sauki idan ya samu biyan bukatarsa ya koma zuwa kan halin da yake a da don haka yanzu sai yake tambaya cewa to me kuke ganin za a yi fama za ta amurun me kuke umarni mu aikata dangane da shi ko mai dangane da shi sai ma ana suka ce kalo قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن هاشمين يعتوك بكل سحار عليم قالوا سكتي أرجه كجنكر تدش كتي يجرى وأخاه ددن أونسا وبعث في المدائن هاشرين كتورا أتكين قالوا ka tura hashire na waɗanda su tattara maka jama'a ya tuka bi kulli saharin alim za zo maka da duk wani mai sihiri ƙwararri. ma'ana mutanen annabi a mutanen fir'auna suka ba shawara ya jinkirta lamarin annabi musa da ɗan uwan harun har aje a tattara masu sihiri ta yadda za a zo a galabe shi da wannan sihiri wanda yake nuna sun yadda da cewa annabi musa sihiri yake Mana suna nuna cewa ya nuna cewa sun yadda annabi Musa sihiri yake yi don haka suka ce to abinda za a ji a taro masu sihiri wanda wasu malaman tafsiri suna cewa fir'auna ya yi niyyar ya kashe annabi Musa bayan ya gaba zai iya jayya da shi akan hujja ba to amma mutanen da ya shawarta suka ce karkashi in kai haka za ka shigar da mutane cikin rudu ka jinkirta masa shi da dan uwansa zuwa wani lokaci har masu wannan sihirin su tattaru sai ya zama na kana da hujja a kan shi ne ma'ana arjewa a akwafu ka jinkirta shi shi da ɗan uwansa har su taru kada kashe su ka aika mutane hashiri na wanda za su tattaro maka mutane daga wurare daban-daban su tattara maka waɗanda suka kware a sihiri suka san sihiri suka san mashigar sihiri su zo dan su ƙalubalanci sihirin shi da sihiri sai zama ko da ba a yi wannan ka kashe shi mutane ba za su shakka ba mai sihiri ne yanzu yake so ya fitar da su daga garinsu amma an fi karfin shi a sihirin kuma wannan ya sa aka dan kwafar da shi amma in ka kashe shi a irin wannan yanayi to za ka sa shakka cikin mutane to da haka fir'auna ya karɓi wannan shawara ɗin ta cewa za a tara masu sihiri wannan kuma yake nuna maka abin da malamai suke faɗa sihiri a wannan lokacin na annabi musa abu ne da ya yaɗu a cikin mutane har ya zama wani fanni ne da wasu ka kware a akai suka fice a kai, suna kuma amfani da shi wajen karkato da hankulan mutane zuwa gare su kamar yadda malamai suke bayani abin da ya fi shahara kenan a lokacin annabi musa da haka anan ba aka ce a je garuruwa a tattaro waɗannan masu sihiri ɗin wanda suke ƙwararru ne sun san kan sihiri wanda malamai a ƙarƙashin kissa annabi musa ko a cikin suratul araf ko a sauran surori da ta zo sukan yi magana kan abin da ya shafi sihiri sihiri akwai sihiri a ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ingantattu sun tabbatar da samuwar sihiri ta yadda za a yi wani abu ya canza wani abu ko kuma ya tasiri akan wani abu sai dai abinda ayoyi suka nuna sihirin kala-kala ne ko abinda bayanan malamai suka nuna sihiri kala-kala ne kamar nan mu ga su sihirin mutanen annan Musa da za su yi a nan gurin sihiri ne na takhayyib na kamar rufa'ida ne kai ne za a nuna maka kaza ne amma hakikanin gaskiya ba kaza ba ba haka lamarin yake ba to da haka akwai sihiri kuma yana da tasiri ga waɗanda aka yi wa akwai kuma ayoyin magance sihiri da kuma hanyoyin magance shi mafi girman abin da ake magance sihiri da shi shine karanta falaki da nafsi kamar yadda malamai suka yi bayani to da haka yanzu sun tura cewa a je a tattaro masu sihiri daga nan sai mai faru fa jumi'a sahara wa jumi'a sahara tulimi qadi yawmin ma'lum wa qila lin-nasi hal antum mujtami'un لعلنا نتبع الزهرة إن كانوا هم الغالبين فجمع السهرة لميقات يوم معلوم الله يتي أكتتر ما سسهري لميقات يوم معلوم أون لوكتين ونيني سنني وقيل للناس أكتي ومتاني هل أنتم مجتمعون shin ku masu haduwa ne ma'ana ku zo ku haɗu mana ya ku mutane la'allana nattabi'u sahara watakila zamu bi waɗannan masu sihiri in kanu humul ghalibin idan sun zama su ne masu galaba ma'ana fir'auna ya karba ko ya karbi shawarar waɗannan mutane da suka bashi shawara ya aika garuruwa an je an tattaro masu sihiri an sanya lokacin da za a hadu da annabi Musa kamar yadda ayoyi wasu ayoyi suka nuna mana an sanya lokaci ne da hantsi kuma ranar da mutane suke idi wanda galibar ranar idi kowa yakan fito in mutum ba bai da lafiya ba zai yi wanka ne ya fito alal akalli ko da a cikin unguwa ne to rana ce da akwai mutane kuma suna cikin farin ciki kuma a ranar ba a zuwa aiki za ga mai kowa ya haƙura da zuwa gurin aikinsa ta ma zuwa kasuwa sukan takaita a ranar idi to don haka sai aka sanya wannan ranar shine Allah ya bamu labarin sanya wannan rana cikin suratu taha qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha suka ce mau'idukum lokacin da za a haɗu yau mazina ranar da ake yin kwalliya ranar da ake yin ado aka ce wata rana ce da suke yin idi sannan wa an yuhsharan nasu zuha a tara mutane lokacin walha don lokacin kowa ya tashi ya gama abin da yake ya shirya don haka an tara mutane a guri ɗaya wata hikima ta ubangiji na tara waɗannan mutane shine dan hujja annabi Musa ta bayyana a gaban kowa da kowa gaske shi ta bayyana ƙarya kuma ta lalace a gaban kowa da kowa don haka mutanen fir'auna sai suka dinga ƙoƙarin tattaro mutane suna ce ne Allah ya ce wa linnasi hal antum mujtami'un aka ce a mutane ko za ku haɗu ko za ku taru a nan ma'ana kwaɗaitar da su ake akan su taru su fito kada wanda ya zauna a wannan rana rana da za a da annabi Musa da waɗannan masu sihiri ana kwaɗaitar da su su fito sannan daga cikin abin da ake cewa la'allana nattabi'us sahara watakila za mu waɗannan masu sihiri in kano humul ghalibin in sun kasance su ne masu galaba ma'ana anan yana nuna maka su tunaninsu ma masu wannan magana ɗin, ba ma magana annabi Musa magana a ɗa'a ne ko abin masu sihiri kan abin da suka zo da shi matukar je sun zama su ne masu ma'ana galaba a wannan taro ɗin, da haka ko mutane ku taru wa mara musu baya mu zama tare da su in sun zama su ne masu galaba to me ya faru فلما جاء السهرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنهم إذا لمن المقربين نعم فلما جاء السهرة يعني دود أن ما سهري سكذو أن تتروا سيزا أن تعلو قالوا لفرعون سيسكتها فرعون a inna lana la'ajiran muna da lada muna da wani sakamako da za a ba mu in kunna hannun galibi? in mun kasance mu ne muka yi galaba qala na'am ce eh wa innakum laminar laminal Ya yace tabbas haƙiƙa ku za ku kasance cikin makusanta ma'ana yayin da masu wannan sihirin suka zo suka fahimci yadda fir'auna yake da kwaɗayin? yaga an yi galaba kan annabi Musa suka ji tsoron kada fir'auna ya amfani da su ba tare da ya ba su wani kyautatawa ba idan ya gama amfani da su ya watsar da su sai suka kafa sharadi kafin su fara aiki dan ya zama an yi da wajewa suka kayyade suka ce in mun rinjaya annabi Musa zaka girmama mu ne da dukiya da wani sakamako ma ja as sahara qalu li fir'auna inna lana la ajran muna da wani sakamako in kunna nahnu al-ghalibin in ya zamo ne masu galaba qala na'am sai fir'auna yace eh na'am eh fir'aun ya ce zan ba ku abin da kuke so na sakamako kuma za ku zama cikin makusanta na. zan keɓance ku da kula da ba ku ma'ana jin daɗi ya dinga da yi musu alkawari Allah ya ce waje a saharatu fir'auna ƙalu inna lana la'ajaran in kunna nahnul galibin cikin suratul arab ƙala na'am wa innakum laminal muƙarrabin ma'ana ya ce tabbas haƙiƙa kuna cikin makusanta to lokacin da suka haɗu an zo wannan guri ga masu sihiri ga annabi musa alaihi ga harun ga fir'auna ga jama'a an taro annan musa sai ya amfani da wannan dama su yi wa waɗannan mutane wa'azi ce wai lakum la taftaru alallahi kaziban fa kun bi azab wa kada khaba man iftara yace kai canku? ya duba waɗannan boka yace kai canku. la taftaru ala Allah kaziban kada ku yi wa Allah ƙarya kada ku kirkiri ƙarya ku dangana ga Allah fa yushitakum bi azab sai ya gama da ku ya halakar da ku da azaba wa qad khaba man iftara haqiqa duk wanda yi wa Allah ƙarya tabi su malaman tafsiri suna cewa da yi wannan wa'azi sai suka shiga sabani a junansu suka shiga tattaunawa wasu suna cewa kai abin nan fa kada mu zo mu yi abin da ba dai suna kaza to sai fir'auna ya zo ci gaba da karfafa su yana cewa su je su yi ai babu wani abu wasu malamai suna cewa akalla an tara masu sihiri mutum dubu goma sha biyu wannan ne akalla da akwai da aka faɗa adadin su mutum dubu goma sha biyu don wasu suna cewa adadin su ya kai dubu tamanin sannan kamar yadda muka faɗa an iyakance guri inda za a haɗu da ranar da za a haɗu to an haɗu da haka yanzu abin da ya kamata bayan nan musa ja hankalinsu amma daga ba fir'auna ya karfafa su to yanzu me za a fara shi ne za a fara gudana da abin da ya haɗa su ƙwada lahun musa ƙwada musa alƙuma an mulkun فألقوا هبالهم وإثيهم وقالوا بإذة فرعون إِنَّا وقالوا بإذة فرعون إنا لنهل الغالبون فألقوا موسى فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون نعم تأكدوا بايا أن موسى جاء حنك hankalinsu ya qala lahum musa sai annan musa ya ce musu alqu ma antum mulqu ku jefa abin da za ku jefa fa alqaw hibalahum suka jefa igiyoyinsu wa wasiyahum da sandunansu wa qalu suka ce bi izzati fir'auna muna rantsuwa da ɗaukaka fir'auna ko kuma da taimakon ɗaukakar fir'auna inna na nahnu al hakika tabbas mu ne masu galaba yan sun hadu su masu sihiri sun shirya za su kalubalanci annabi Musa ga fir'auna yana tare da su da mutanen shi yana karfafa su yana nuna cewa su za su galaba annabi Musa kuma yana sanin abin da suke sihiri ne dan haka ba za su ci galaba ba to da aka zo sai annabi Musa alaihi salam anan aya ba ta bayanin anan siyaki ne bayanin yadda annabi Musa shi ya fara yi musu tayi ba sun suka fara yi wa annabi Musa ta yi kamar yadda yi yazo cikin suratul arab Kalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin suka ce ya Musa ko ka jefa ko mu jefa ma'ana suka fara yin nau'i na ladabi suka ce ko ka jefa ko mu fara jefawa qala lahum Musa sai annabi Musa ce alqu ma antum mulqun ku jefa da abinda za ku jefa ma antum mulqun duk abinda za ku jefa ku jefa fa alqaw hibalahum suka jefa igiyoyinsu wa da sandunan su. waɗannan shine abin da suka jefa waɗannan abuwa suka zama maciji kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari cewa da suka jefa wannan abu suka zo da sihiri mai girma wa qalu kuma suka ce bi izzati fir'auna muna rantsuwa da girman fir'auna ko kuma da taimakon izzati fir'auna inna inna lanahnu alghalibun haqiqa mu za mu galaba da haka suka jefa wannan abuwa sai mutane suka ga macizai sun tashi suka ga abuwan suna ta gudu kuma suka yi rantsuwa cewa su za su yi ba a wani gurin Allah ya ba mu labari cewa annabi Musa ya ji alamar tsoro a tare da shi sai Allah ce la takhaf innaka antal a'la kada ka ji tsoro kai ne zaka yi rinjayi wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u inna ma sana'u kaidu sahir ka jefa abin da ke hannunka zai cinye abinda duk suka jefa abinda suke dinnan kaidi ne na masu sihiri da haka Allah ce fa alqa Musa asahu sai annan Musa ya jefa sandar shi fa iza hiya talqafu ma yafikun fa ya jefa sandar shi fa iza hiya talqafu ma yafikun sai gashi tana cinye abinda suka tifka na ƙarya Allah ya kira abinda suke da ifku ma'ana wannan sanda ta bi wannan abu duk ta cinye shi ta lalata shi kuma ba abinda ya same ta su waɗannan masu hiri suna tunanin cewa wani abu zai samu wannan sanda ko wani abu zai bayyana to eh, amma ya zama babu abin da ya bayyana da hakan ta faru sai suka yi imani kamar yadda za mu karanta in Allah kai mu gobe yanzu lokaci ya yi a nan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fiye mana subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk